والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسان واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara mana ci gaba da wannan tafsiri namu da muke yi a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan cikin garin Kano a fage a yau biyar ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda ya daidai da shida ga watan hudu 2022 miladiya a wannan karatunmu na hudu a wannan majalisi namu na tafsiri wanda da muke cikin suratu baha wanda jiya idan ban manta ba mun tsaya a aya ta ɗari da ashirin da biyu yau kuma da izinin allah za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da uku inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت

da na hawa kamar yadda muka karanta a jiya ayoyin da suka gabata Allah sarki ya ba mu labarin yadda shaitan ya sanya wa annabi adam shakku har ya ci bishiyar da Allah sarki ya hane shi ya ci wannan ya bayu da cewa suturar da take kare al'aurarsu shi da matarsa ga baki ɗaya ta fita daga jikinsa wanda Allah ya ba mu labari ya rinka neman ganyen bishiyoyi a gidan aljanna domin ya kare al'aurarsa har Allah ya ba mu labari cewa ya gafarta mu annabi adam dangane da laifin da ya yi yayin da ya faɗa mana kalmomin da annabi adam ya yi amfani da su ya nemi tuba ga ubangiji maɗaukakin sarki kuma ya yafe mushi sannan ya zaɓe shi a matsayin annabi bayan wannan laifin da ya aikata to sai Allah ya ci ƙala ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ihbiqa min jami'a ku sauka ku biyu da kai da matarka ku bar daga aljanna jami'an gabaki ɗayanku ba'abukum li ba'abin abu shashinku yana mai adawa da gaba da shashi fa in ma ya ya'tiyannakum minni hudan kuma yayin da wani shirya wata shirya ta zo daga gare ni ta zo muku daga gare ni kamanitta ba a hudaya duk wanda ya bi ta fala ya zillu ba zai ɓace ba a duniya wala ya shafa ko ba zai sha wahala ba wa man a'rada an zikiri wanda ya koyi kau da kai ya bar ambatuna ya bar shirya da na ture turo fa inna lahu ma'ishatan banka lallai yana tare da rayuwa wadda take ta kunci sannan a duniya sannan wa yau yawmal qiyamati a'ma ranar tashin alkiyama zan tashe shi yana makaho qala sai ce rabbi ya ubangiji na lima hashartani a'ma dan me ka tashe ni makaho wa qad basira alhali ni na kasance ina gani a duniya Ƙalase sai Allah ya ce da shi kazalika atatta ayatuna kamar haka ne kai ma lokacin da ayoyinmu suka zo maka fanasitaha ka manta da su wa kazalika yau yawma tunsa to haka kai ma yau an manta da kai Allah madaukakin sarki anan yana ba mu labari yanda annabi Adam da Hawwa da Iblis ya sauko da su ga baki ɗayansu daga gidan aljanna kamar yadda muka karanta a surorin baya a wani waje ƙala biƙwa a nan sai Allah ce ku sauko ko biyu a wani waje ƙala biƙu ku sauko da sigatul jam wato da iblis da annabi adam da na hawa Allah madaukakin sarki ya fito da su daga cikin aljanna sannan kuma ya sauko da su a ban ƙasa domin ƙasa nan ne Allah ya ƙaddara ya zamto rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya sannan Allah maɗaukakin sarki ya game zance da annabi adam ɗin da hawa da zuriyarsa gabaki ɗaya da kuma da kuma iblis da zuriyarsa gabaki ɗaya ya ce kumli li ba'adun abu. shashinku na adawa da shashi ɓangaren zuriya annabi adam da mutanensa da ɓangaren iblis da zuriyarsa za su zamto abokan gaba abokan adawa ga junansu ko kuma wasu suka fassara kumli ba abin adu ku kanku zuriyar annabi adam shashinku da shashi za ku zama abokan kiyayya wajen nema wajen ƙoƙarin rayuwa wajen ƙoƙaru kowa sai ya fice kowa wajen ƙoƙarin sai na samu abin da wane bai samu ba ko don me wane ya samu kaza ni ban samu ba sai ku ta kafa ƙiyayya a tsakaninku wato dai in ma dai ya zama ba'dukum li abin adu shashin ku da shashi su zama abokan gama juna a tsakanin 'yan adam ya junansu ko kuma ya haɗe baki ɗaya akwai adawa mai ƙarfi a tsakanin 'ya'yan annabi adam da kuma shaidan da zuriyarsa shi sa malaman tafsiri suka fassara wannan tafsirin kala-kala kuma dukkan zai iya ɗauka domin akwai adawa mai tsanani tsakanin shaidan da zuriyarsa da kuma annabi adam da zuriyarsa kamar yadda akwai adawa a tsakanin zuriyar adam su ya kansu shashin mutane akwai adawa ya junansu sai Allah madaukakin sarki ya ce fa imma ya atiyannakum minni hudan a yayin da na aiko da wani manzo na saukar da littafi na aiko da mazzanni da bayanai to fa manitta ba a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala ya zillu wala ya shafa ai ba zai bata ba kuma ba zai sha wahala ba shi yasa ibnu abbas yace la yadillu fi dunya wala yashqa fil akhirah ai ba zai bata ba a duniya kuma ba zai sha wahala ba ba zai shiga cikin narko ba a lahira shine duk wanda ya bi abinda Allah madaukakin sarki ya aiko na manzanni to ba zai zama batacce ba halakakke a duniya ko ba zai zaman tuba wanda zai ɗanɗani azaba ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wa man a'araba an zikiri duk wanda ya da kai kamar yadda muka faɗa gabarin al'amari ya da kai gabarin zikiri wasu malamai suka ce ai wanda ya saba ma umarni na ya saba ma abin da na saukarwa na, ya kau da kai ya manta kamar ba a yi sauko da wani abu ba ya riƙi wata shari'a saɓanin abin da manzon ya zo da shi ko kuma wanda ya kau da kai ga barin addini na da karanta littafi na da aiki da abin da ya zo a cikin littafin bai bi shiriyar da na zo da ita ba fa inna lahu ma'ishatan banka lallai na gare shi zai haɗu da rayuwa ta ƙunci domin dankan rayuwar ƙunci fi duniya a duniya fala ni na lahu walan shiraha lishadiri ibn kathir ya ce za ka same shi babu nutsuwa a gare shi sau ya bar Allah wanda ya saki hanyar Allah ya saki addini to Allah ba zai taɓa nutsuwar da shi ba ko ba zai taɓa buɗe ƙirjinsa ba ya iya fahimta al'amura ya zauna cikin farin ciki da nishaɗi farin cikin da nishaɗin da yake bulbula ya ɓuɓɓuga a cikin ƙogon zuciya wanda zai rinka jin sanyin rai da daɗin rayuwa da jin ba abin da yake damansa bal sadruhu dayyif haras li dalalihi yace a'a sai zamanto kirjinsa a kuntace kullun cikin damuwa dangane da batan da yayi ko da kuwa ibn kasir yace wa in tana'ama zahiruhu ko da a zahiri zaka gani cikin ni'ima tami labisa masha ya sanya abin da yake so na tufafi wa akala masha ya so duk abin da yake so ya ci yana da ikon ya saya ya ci wa sakana haifu sha'a kuma duk inda ya ga dama zai sayi gida da kalar gidan a kowace tsadar unguwa ya zauna to duk da wannan yana cikin wannan kunci din saboda ni yace fa inna qalbahu ma lam yukhlis ila al-yaqin wal huda fa huwa fi qalaqin wa hiratin wa shakkin yace domin zuciyarsa matukar bai kubuta ba ya samu yaƙini matukar bai da wannan yaƙinin ko bai da wannan shiriyar to zai zauna cikin damuwa da firgici da shakka ko ba zai guce ba kullun shakka da kokwanto da jin kuncin rayuwa yana karuwa a rayuwarsa sai ibnu kasir ya ce wannan shine abin da Allah yake nufi da dankan din nan fa inna lahu ma'ishatan banka zai rayu rayuwa ta kunci domin Allah madaukakin sarki zai saukar da kunci a cikin zuciyarsa wasu suka karanta fa inna lahu ma'ishatan dunka ma'ana lalle Allah madaukakin sarki ya sanya ga duk wanda ya bi shiryarsa ya yi riko da addininsa zai rayu a duniya rayuwa ta jin daɗi shine ta kwanciyar hankali za ka gan shi babu damuwa a cikin zuciyarsa babu wahalar da kansa kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani waje yake cewa duk wanda ya imani ya yi aiki na kwarai yannahu hayatan tayyiba lalle za mu rayar da shi rayuwa wadda take kyakkyawa ashe asalin jin daɗi da kwanciyar hankali yana ɓuɓɓuga ne da bin Allah da riƙo da addini shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zuciya take nutsuwa idan bawa na so ya samu sakina ya samu kwanciyar hankali ya samu nutsuwa a rayuwarsa to iyaka ƙoƙarinsa ya bi umarnin Allah ya bi umarnin manzo sallahu alaihi wasallam ya tsaya ya tsaya ya dage kan shari'a to idan yayi wannan sai Allah madaukakin sarki ya azurta shi da wannan kwanciyar hankalin ko da kuwa bai da koti ko da baya da kuɗi a jihunsa amma zai kwanta ya bacci lami lafiya ya tashi lami lafiya ya rinka jin ba wata damuwa da take damunsa duk abin da ya samu ya ci in ya rasa ya ci gaba da azumi in ya kai baya ganin wani kalak a rayuwarsa to Allah yake sa wannan kwanciyar hankali sannan kuma Allah ya sanya duk wanda ya saba ma shiriyarsa ya kau da kai daga addininsa ya yi rayuwar ko unkula rayuwar daga duniya sai kaduna baya tunanin akwai lokacin da za a tsayar da shi a tambaye shi abin da ya aikata ya aikata to wannan a rayuwar duniya zai yi rayuwa cikin kunci da wahala da nauye-nauye za ka ga abubuwa da dama a duniya na walhalhalu suna samun sa? kuma a lahira tsananin azabar za ta fi wannan da tsananin kuncin da tsananin bala'i zai same shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama ranar tashin alkiyama za mu tashe shi yana makahu yana makahu wasu suka ce zai tashe shi komai a lahira baya gani sai jahannama kamar yadda ikirama ya yake nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama ranar tashin alkiyama makaftar da za ta same shi zai iya ganin wutar jahannama kawai amma in ya kalli komi ya kalla a filin tashin alkiyama baya ganin shi yana makaho kawai abin da Allah zai sa ya gani shine ranar tashin alkiyama shine wutar jahannama kamar yadda Allah madaukakin sarki a wata ayar yace wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa wa ma'awahum jahannam ranar tashin alkiyama za mu tashe su akan fuskokinsu upside down maimakon ya tafiya a kan ƙafarsa, to fuskarsa zai ƙafa yana janta kuma yana makaho yana kurma suna bebaye kuma komarsu ita ce wutar nama. to wannan abun ya ɗanɗani dalilin da aka yi mar haka sai Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labari wanda zai zo ya tambaya don me aka tashe ni makafu sai Allah sai ba mu labari yace rabbi lima a a'ama sai ta ya ubangiji dan me ka tashe ni makafu wa kuntu basiran alhali a duniya ina gani ya aka yi anan na zama makafu bayan a duniya ina gani ƙala sai Allah ya ce kazalika ai kwatankwacin aikin da ka yi shi aka yi ma domin ne a duniya a tatta ayatuna fanasita ayoyin ayoyinmu sun zo ma sai ka mantar da su bi ma'ana ka kauda kai ka bar aiki da su ka ma kalle su ba ba ka san ma akwai dokoki akwai umarni akwai hani ba ma ka sani ba ba ruwanka a lissafinka babu menene shari'a ta ce menene shari'a ba ta ce ba a lissafinka babu haram babu halal duk abin da ya zo ma a zuciyarka ko ya ɗarsa kana so shi take aikatawa ba ruwanka Allah ya yarda aikata abin ko bai yarda ba duk abin da ya zo bakinka shi take furtawa ba ruwanka da Allah ya yarda a furta irin wannan magana ko bai yarda a furta ta ba kana rayuwa sakakkiyar rayuwar da babu linzami kana yin abin da ka ga dama wa kazalika Allah ya ce to wannan ne ya bayu zuwa al a wannan ranar ta lahira tun sa kai ma an manta da kai an barka cikin makabta an barka cikin azaba wutar jahannama wannan aljaza'u min jinsil amal sakamako an mishi sakamako da irin aikin da ya yi kamar yadda a duniya ta rayu kur ba da wani karatun addini da sanin dokokin Allah inda ma karanta ayoyin Allah da tafsiri da fiqh da hadisi yayi kai ba yi ba ba ruwanka a cikin mu'amalar ka mai Allah ya ce to haka anan aka zo aka manta da kai kamar yadda ka juya kai ka garbalta ka ƙi aikata abin da ya dace to haka yau za mu ma'amalance ka da mu'amalar mun manta da kai ba mun manta da kai ba bi ma'ana mun kyale ka ba mu san da kai ba a'a mun tozartar da kai mun wulakanta ka ka tashi makaho kana fagauniya za ka wata fada cikin wutar jahannama wato ba mu kula da kai ba yadda za mu baka wata shirya ta gari ko yadda za mu yi ma wani abin kirki wanda zai taimake ka ba mu ma wannan ba shi yasa a wani waje yace fal yawma nansahum kama na su a yawmihim haza ranar lahira za mu manta da su kamar yadda suka manta haɗuwar da mu ta wannan ranar duk wanda ya manta haɗuwa da Allah ne manta haɗuwa da Allah so da ba ka aikin abin da yake nuna kana tunanin a cikin zuciyarka akwai ranar zubaiban ƙwarya akwai ranar da za a auna ayyukanka ka zo da bayanin mai kai ba ta tunanin akwai wannan kaga ka manta rayuwarka kawai take ta duniya duk abin da ya zo ka aikata duk abin da ya faɗo ka faɗa duk inda kwarammiya take a yi da kai duk inda cuwa-cuwa take da inda gai duk inda samu yake a samu Allah ya yarda a samu ta wannan hanyar ko bai yarda ba duk abin da ya kama ka yi haka ke ta aikata rayuwarka to shi yasa sai ubangiji madaukakin sarki ya mu'amalance ka da irin wannan mu'amala Allah madaukakin sarki ta kiyashe mu sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى نعم وبنجدي ما أوكسين سلكيتي وكذلك haka nan نجزي من أسرف za mu satanyawa duk wanda ya mummunan aiki ya wuce gona da iri walam yu'min bi ayati rabbih ko da ya imani da ayoyin ubangijinsa ba sai Allah ya ce wala azabul akhirah lallai azabar ranar tashin alkiyama ashaddu tafi tsanani wa abqa kuma fi dawwama domin ita ba ta karewa Allah madaukakin sarki anan ya ba mu labari cewa irin wanda wancan ya manta da ayoyin Allah ya yi rayuwarsa ta duniya babu kulawa babu sanin umarni da hani ya yi abin da yake so ya wataya ya sakankance ya fanta ma ya buɗa ya yi abin da yake so a rayuwarsa muka tashe shi ranar tashin alkiyama mun wulaƙanta shi mun manta da shi makahon da zai ja da kansa ya faɗa cikin wutar jihar nama to haka kuma irin wannan sakamakon da irinsa muke sakanyawa duk wanda yake shirka duk wanda yake aikata mummunan abu duk wanda yake faɗawa ya dumu-dumu a cikin son zuciyarsa da sha'awarsa to haka muke sakanya mushi da irin wannan aiki duk wanda ya ƙaryata ayoyinmu a duniya to haka muke sakanya mushi a duniya ya yi rayuwar kunci a lahira ya yi rayuwar musiba da bala'i wannan abun biyu sai ya same shi ko da ko ka gaji cikin motoci cikin gidaje cikin fantamawa yana yawo a five star hotel yana yawon duniya hutawa in ka gan shi kawai za ka gan shi ne a cikin kaya ne yake hutawa a zahiri ne za ka ga kamar yana hutawa amma yana cikin kunci da tashin hankali domin babu kunci da tashin hankalin da ya fice baka san ma ba wai menene ƙarshen ka duk wanda yake rayuwa bai san ma ba wai daga ƙarshe in na mutu ne za a yi ba ya da wani hope to za ka gaji cikin damuwa shi yasa wannan damuwar tashi ta rashin sanin makoma ita take sa ma ya aikata komai ya ga ce in bai samu kuɗi ma ba gare ya mutu gare ya ɗauko ken a kama shi ga ya shiga kidinafin gare ya zama ɓarawo gare ya zama ɗan fashi gare ya zama saboda zai da wata manufa a rayuwarsa wannan kuncin da bala'in da yake zuciyarsa shi ya tura shi yana neman jin daɗi kuma sai ƙara faɗawa ramin da masifarsa ta fi dama yana zaune haka domin da zarar ya shiga wannan kuma sai shiga cikin bala'i kala-kala to nan a duniya kenan sai Allah ya ce duk wannan bala'in da yake gani a duniya da duk wannan azabar da zai rayu a cikinta wala azabul akhirati ashad lallai azabar lahira ta fi tsanani duk abin da ka bawa ya ɗanɗana da shi a duniya bai ga komai ba duk wannan abubuwan da ake ciki cikin jin daɗi ake cikin kwanciyar hankali ake in talauci ya ma yawa ba komai ba ne in rashi ya ma zafin ranar nan da kake gani ba ko ba komai bace ba duk wani wahala da zaka lissafa ta a matsayin ta cika wahala a duniya to a lahira bata kai a kirga ba domin da zaka dawo da ita cikinta a tseren da kai daga azabar lahira to da zaka ga nan a aljanna kake duk irin masifa ko da ko zaka tashi baka da ko sisi ko da zaka kai azumi na koko da kosai ya gagare ka domin can duk abin da za a gara nan in koko da kosan ya gagare ka za ka yi farau farau wataƙila ko kokon ka samu an sha an bari ka zuba ruwa ka kora sai ka ji sanyi cikin zuciyarka kuma sai ka ce alhamdulillah duk rashi ko kwaki ka samu ka tsura to can bala'in abincin ma shi kansa zaƙum ce usoshi ne aka tafasa su da wuta kake su da ƙayoyi wanda suke soye fuska in aka gabato su ruwan ma haka yake wanda suke fito da 'ya'yan ciki in yunwa ta yunwa in aka baka azabar to haka azabar take a can naka can fata-fata babu sauki shi yasa Allah ya ce ashaddu sannan wa azabar duniya duk yadda ka kai tana azaba akwai lokacin da ake sararata. wani in masifa ta yi masifa bala'i ya yi masifa sai ta samu wata fatara da ka samu jin daɗi amma bacci ya kwashe ka sai ka manta ma da yunwar da kake ji sai ka manta da bala'in da kake ciki da rashi da aka ma da wani bala'i amma wani lokaci a ɗan kaɗa ma ka samu wani abu da za ka ce alhamdulillahi to amma ita azabar lahira siryance take tafiya ba ta raguwa ko ba ta ƙarewa ta fi tsananin zafi kuma dawwama ake a cikinta shi sa manzo Allah alaihi wasallam a hadisinsa lokacin da wanda suka yi la'ana a junansu duk lokacin da za su zo su yi la'ana ta biyar wata ita ce final yake tsayar da mutum sai ce mishi inna azabar duniya ahwanu min azabil akhirah yake kada kai wannan dan azabar da za a ma bulala ko a kashe ka ta yi zina ko a yi ma wani abu wannan azabar ita ce mafi sauƙi akan azabar lahira haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa domin ya tabbatar da cewa azabar lahira ita ce azabar da ta tsanani kuma ita ce dawwamanniyar azaba Allah ka kare mu daga ita Allah ka tsare mu daga azabar duniya da ta lahira Allah ka yalwata mana a duniya da lahira sai Allah ya ci gaba da cewa أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها شيئا ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى نعم وبنجدي ما sarki bayan ya faɗi wannan sai juya yana yi wa ƙurayshawa wanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana wadda take ta hankali wanda yake mai kabata a matsayin na wanda suka ga al'amura da ya kasance ga al'ummatan da suka wuce na baya to ya kamata su hankalta su gane abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne sai ce a falam ya hadu lahum shin yanzu ba zai shiryar da su ba ba za su sani ba su gane kam ahalakna qablahum min alquruni da yawa nawa nawa mutanen da muka halakar jama'ar da muka halartar kafinsu daga ƙarnonin da suka wuce na fi masakinihim wanda da yawa daga cikin waɗannan wanda muka halakar ɗin suna wucewa suna bi ta gidaddajinsu inna fi zalika la'ayatin li'ulil nuha lalle a cikin wannan akwai alama ga ma'abuta hankali wanda za su hankalta su bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya wa laula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalman nan ba da ta rigaya daga wajen ubangijinka lakana kana lighama wallahi da tabbat sai azaba ta same su sai mun halakar da su suma kamar yadda waɗancan suka halaka wala wa ajalun musamman ko mun ƙayyade lokaci ba dan kalmar nan da ta gabata ba da ƙayyadadden da iyakantaccen lokacin da muka sanar muka ambata da ka fasbir alama ya ƙuluna ya manzo sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri akan duk abin da suke faɗa wasabbih bihamdi rabbika ka yi tasbihi da gode ma ubangijinka qabla tulu'i shams kafin rana ta fito wa qabla gurubiha kuma kafin da kafin ta faɗi wa min ana illaili da lokutan dare fasabbih shi ma kai tasbihi ga ubangijinka wa atrafan nahari da kuma gefen yammaci la'allaka tarba domin ka samu yarda Allah da wannan aikin a nan Allah maɗaukacin sarki kamar yadda na faɗa yake istifham sai fara da tambaya ta tozartarwa tambaya ta ƙwanƙwasa zuciya ta kafa hujja sai ce afalam ya haɗi lahun shin yanzu ba zai zamanto ba abin shiriya ba zai zamanto ba alama da za su gane su shiryu in suka ga kam a halakna qablahum min ƙuruni jama'a nawa muka halakar na ƙarnoni daban-daban kafin su kuma na fi masakinihim suna tafiya a gidan dajinsu. Allah madaukakin sarki yana cewa ƙurayshawa ya kamata a ce sun fahimtu sun shiryu sun faɗaƙu sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman ma a hanyarsu ta zuwa kasuwancinsu da suke tafiya za su ga gidaddaji da mazaunai na al'umatai da yawa wanda aka halakar su kansu suna wuce su wuce mutanen annabu lu'u jama'a su da sunan sun zama kufai suna fice samudawa a hanya suna fice ashabul hijiri suna fice adawa duk gabaki ɗinsu suna wuce in sun zo wajen ma a sunna tun kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam gudu ake a wuce wajen saboda ana tunanin cewa kan musibar da uqubar ta shafe ka duk fa sun san da wannan kuma sun an ba su labari waɗannan an aiko annabawa annabawan su suka ƙaryata annabawan suka ƙibin su sakamakon su aka halakar da gari su yau ga kufan su nan ga su nan ba a shuka a wajen ba a komai a wajen dan adam bai isa ya rayu ba in ka zo wucewa ma sai ka fita da gudu dan kan bala'in ya same ka amma kuma sai kuka dawo garin ku duk kuna da wannan labaran kuna da wannan kissa kun je kun gano wajen da ku idanunku kun wuce ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba wajen uku da dawowa kuma sai manzo ya tashi daga cikin ku sai yake muku gargaɗi yace ni ma an aiko ni kamar yadda aka aiko wa'ancan yanzu wannan bai isa ku shari'a ba wannan shine dalilin abinda Allah madaukakin sarki yake buga kafiran wancan lokacin kuma irin wannan misali zai bugu akan kowa ko a kanmu irin yadda muke ganin mutane suke mutuwa yau muke tare da wannan ya tafi yau muke tare da wannan ya tafi yadda kike ganin yadda mutane suke tsufa ko ba su mutu ba kana kallon mutum babanka in ya kai wani marhala sai dai ka bar shi a gida yadda al'amura suke tsarewa kake ganin waɗanda suka fantama suka bijirewa Allah da ƙarshen rayuwarsu watakila kuɗin ya ƙare sun shiga cikin masifa wanda suka ɗebi kuɗin mutane wanda suka yi mulki suka yi abin da suka ga dama a mulki yanzu sun zama abin tausayi Su wannan ya isa mutum shi yayin da wannan damar ta same shi shiga taitayinsa shi yasa Allah madaukakin sarki yake buga musu su ma misali da wannan shi yasa yace inna fi zalika a cikin wannan al'amari wanda yake ganin irin wannan yake ganin haka yana faruwa ai ayatin ya ishe mar ba sai an zo an ma wa'azi ba ya isa kankanta ta hankalta ta gane eh tsarin fita da gamawa lafiya da zaman lafiya shine in bi Allah in bi abin da shari'ar Allah ta zo da shi amma wa yake wannan tunanin sai Allah ya ce li ulil nuha da mutanen da suke da hankali domin ashabul uqulis salima waɗanda suke da hankali kubutacce takaccen hankali to su suke fahimtar wannan wanda hankalin zai hana su aikata mummunan abu hankali mai amfani kenan to su suke irin wannan hankalta sai Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika zo sallallahu alaihi wasallam su ma waɗannan da ba mu halakar da su ba bai mai musu ba irin abin da muka yi wa annabi lutsu ban musu ba irin abin da muka wa samuda da adawa ba wai gagaran mu suka yi ba ba wai dan sun fi karfin a musu haka ba komai bane ba su kawai kalmar ubangijinka ne ta rigaya muka ce kai al'umarka in muka aiko ka duk yanda suka karyata ba za mu halakar da su ba da baki ɗaya irin yadda muka yi wa al'ummatan da suka gabata wannan alkawarin da muka yi ita ce kalmar da ta gabata da ba mu yi wannan kalmar ba su ma ba su kai sun kawo ba kini su ma za a tafiyar da su adawa ma da samudawa wanda Allah ya ce lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah a duk duniya a kowane gari bai halitta irin su ba su ma aka tashe su daga aiki ai su ma abin da ya hana a halakar da su sabaqat kalimatu rabbika wa ajalun musamma domin ma'aqufun alal kalima sai ka karanta cewa yanda fasara za ta fito walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma ba dan lakana lizaman ba dan waccan kalmar da muka faɗa ba za mu halakar ba wannan kalmar da muka yi alkawari cewa sai mun jirkintar da azabar wannan al'umma ita sai a lahira za a azabtar da ita a halakar da ita gabashi ɗaya lakana iqaba zunubihim lizaman to da uqubar zunubinsu sun cancanta ya tabbata a kansu domin duk abin da waɗancan suka yi su ma yanzu sun aikata ai da ya lazimce su ba zai taɓa rabuwa da su da kowane hali ba wa ajalin musamman akwai ajalin da muka ambata shine ranar tashin alkiyama shi sa malamai suka ce me wa ajalin musamman din nan inda dai mun riga mun fahimci walaula kalimatun sabaqat min rabbika kalimatun sabaqat dinnan kalmar da ta gudana Allah ya yi alkawari ba zai halakar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi sallam lokaci daya gabaki daya a rana a lokaci daya don wata sako da suka yi to me wa ajalun musamma shi yasa wasu suka ce wa ajalun musamma da kuma wani ajali da muka kayyade shine ranar tashin alkiyama wasu suka ce yawmu badar da ranar badar duk da haka ba a musu uquba ba suna abin da suka ga dama za ka yi hijira ka tafi madina za a zo yaƙin badar waɗannan manya-manyan su abu lahab su abu jahal su uquba su wane ne su walid ga baki ɗin su wannan ashiraf ɗin za a musu kisan gilla a filin badar shine lakan wa ajalun musamman wannan akwai lokacin da aka ajiye musu wanda tun kafin daman yaƙin manzala sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana cewa nan wajen faɗuwar wani a nan wani zai faɗi a nan wani zai faɗi a nan wani zai faɗi kuma Allah ya musu wulaƙantacciyar mutuwa irin su Abu Jahal da suke ganin sun fi kowa bayi suka kai su ƙasa ba yadda za su waɗanda suke gani ba komai komai bane ba bayi ne wulaƙantattu ba su kai asharaf ba su kai ɗaukakar su ba to su suka kai su ƙasa to shi yasa malamai suka ce wa ajilun musamman yau mu amma da yawa daga cikin malaman tafsiri abinda suka tafi akan cewa ranar tashin alkiyama domin ranar Allah madaukakin sarki zai azabtar da duk wanda yake ganin ruwa ta sha wanda yake gani duk tabar gazar da nake ba a mun komai ba ko a yanzu wani yana gani cewa duk wannan ciwaciwar da makircin da muke Allah ya ara mana tsara shekara talatin mu muke kullawa mu muke sun mu muke yi mu muke cewa mu za mu zauna mitin waye zai zama next president a masu takarar gwamnan kaza suwa suwa za a ba a fa a ba wani mara kunya ne wani ba zai bi maslahar mu ba wa za a kai waje kaza EFCC ICTC prestatal na NNPC wa za a ba a akwai jarin mu a wajen to akwai ya kamata a nemo wane eh wane in aka bashi domin za mu iya yi magana ba wani abu wa za a ba shugaban yan sanda wa za a ba sojoji wa za a ba ss wa za a ba kaza wasu na nan suna ta kukkulla su suke ta tukkawa da sun hararo ko appointment ɗinka aka rubuta sunanka kai ne shugaban wani in suka hango sai su fara taɓa waya a buga wancan general wa koma permanent sakatare koma minista koma president koma gamna koma wancan wa'annan dai yan kutun kwilan sai a ta buga waya da an buga ɗaya biyu domin suna da yawa in kai a matsayinka na gwamna ko shugaban ƙasa wane kana faɗa da shi to kana shiri da wancan to su kuma a haɗa suke ga baki ɗaya in ni na san in na ma magana zaka ce da Allah abokin faɗa na ne to ni na san ai akwai wanda shi ya yi ka sai in buga mar to kai za ka wa wani magana bai kamata a yi kaza ba sai a buga sai a ce wani shi yasa ƙasar tamu da baki ɗayanta a ɗaure take tam in yau ina faɗa da wannan general ɗin wanda ya gama mulki tun 1970 ko 80 ko wani abu ina faɗa da wannan former president ɗin nan to amma wani da wani kuma iyayen gidana ne to in abu ya zo ana so wannan nan da nake faɗa da shi su ake so ya juya ne to shi ya san ba zai yiwu ba Don wataƙila akwai wani abu to su kuma gabaki ɗayansu a haɗe suke sai wancan ɗin sai wancan ya bugo min sai a saita ni sai a buga ma a ce kakka da mun mushi magana kaza za a yi kakka damu kawai to shikenan san kiusa shikenan kuma su a wajen su ba ruwansu da kirista ba ruwan su da musulunci musulminsu da kirista ba ruwansu da shi dan su da dan kudinsu inyamurinsu da bayarabansu bahaushensu da su ba ruwansu fa su wannan duk baya aiki a wajen su. mu ne nan wanda yake aiki a samu mai ta kashe-kashe muna ta faɗa amma su wallahi wannan baya aiki babban amininsa za ka zama kirista ne a wani waje a zaune babban amininsa watakila in yamuri ne ko bai rabe kuma yana haushi kuma shi ne yake kulla kofa da shi duk abin da ya faɗa mashi shi zai yi shi ma duk abin da ya faɗa mashi shi zai yi mu ne nan a kasa aka maida mu jakai muke ta faɗa don bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin ƙabila saboda sun san tumakai ne mafi yawan mu amma su ƙarya ne a haɗa suke in kuma sun ce ba a haɗa suke ba su zo su faɗa ka to duk irin waɗannan ababe akwai lokaci mutum ya yi abin da ya ga dama an bashi rana ya duk da ya dama haka za a sha duk da ya rana ce sai kai shanya yanda kake so menene duk wannan ka gama faɗa amma akwai lokacin da Allah ya ƙayyade ƙarshen ka ko kana raye ko ka mutu kuma sai ka yi da na sani da damar da kai amfani da ita ka cutar da bayan Allah ka kulla tsiya maimakon Allah ya baka iko ka kulla jama'a alkhairi da zai taimake su ka samu lada amma kai amfani da wannan damar ka kulla mutane masifa to akwai ranar da za ka yi bayani sai Allah ya ci gaba da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam fasbir ala ma yaquluna kai hakuri akan duk abin da suke faɗa cewa kai sahirun kaza sun ce mai sihiri ne matsayin sun ce boka ne kai sun ce allamahu bashar wani mutum ne yake koya ma sun ce shi aljani ne da kai duk da irin waɗannan ababen da suka yi ta zargin manzo sallallahu alaihi wa sallam da shi to kai haƙuri da ƙaryata ka da suka yi kan wannan ya dame ka kai ya hana ka yin gaba kai ya hana ka yin baya kawai wa sabbi bihamdi rabbika ka zama mutalabbisan kowane lokaci ka cakuɗi cikin godewa Allah ka wasu ka ce wa sabbi bihamdi rabbika ka zamanto wajen yin salloli guda biyar kamar yadda aka faɗe su a ayoyin gaba in ma dai mu ɗauka Allah maɗaukakin sarki da ya ce fasabbih bihamdi wa sabbih bihamdi rabbika ka yi tasbihi da godewar ubangijinka mu ɗauke shi a haƙiƙarsa na faɗar subhanallah subhanallah subhanallah ka tsakance kana ta kana ta tasbihi ga Allah ko ko mu ɗauka tunda sallah ana kiranta da tasbihi duk wani abu na rukuni a cikin sallah Alƙur'ani yana ta'abiri da sallar gabaki daya a wani waje wa ƙur'an alfajr ya kira ta da karatu ƙur'ani kuma salatul fajr ne farka'u ma'ar in ya kira ta da ruku'u sallah ce wa qumu lillahi sajidin duk duk irin waɗannan ababe qanitin duk ya faɗa duk yana kiransu da sallah to sai suka ce a ɗauke shi a matsayin wasa bihamdi rabbika shine ka tsayar da sallolin nan biyar kamar yadda ya faɗa sai ce qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito wannan ishara ce zuwa sallar asuba kafin rana ta fito wa ƙabla gurubiha kafin ta faɗi wannan ishara ce zuwa sallar la'asar wa min ana illaili ana abinda ake nufi da ana shine as-sa'a wa min sa'atil kenan domin wal muradu bil ana shine as-sa'at fasabbih shi ma kai sallah sai aka ce wannan ita ce sallar magariba da sallar isha'i ko sallar isha'i wasu ka ce al'atama wadda ake kiranta sallar isha'i to fasabbih ai fasalli kai sallah wa atrafan nahari kuma kai sallah a gefen rana gefen rana shine wasu ka ce al-maghrib wa zuhur az-zuhur sallar az-zahr tana ƙarshen tsakiyar rana na farko shine a azhar ƙarshen tsakiyar rana ta farko to kai wannan sannan kuma ita sallan magariba sai zamanto ƙarshen ƙarshen rana sai sai sallan magariba to sai aka ce ka riƙe waɗannan salloli ka yi sallar salloli guda biyar gabaki ɗayansu wannan ishara ce wa qabla gurubiha kamar yadda muka faɗa kafin sallar la'asar kaga an sa sallar asuba an sa azhar an sa la'asar an sa magariba an sa isha'i to duk gabaki ɗaya wannan sallolin ta sallace su la'allaka tarba domin da aikata wannan ne Allah zai yarda da kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani waje wala saufa yutika rabbuka fatarda da sannu ubangiji madaukakin sarki zai yi ta baka zai yi ta baka har sai ka yarda shi yasa anan sai sai la'allaka tarba ai kai sallah din nan kai subhanallahi din nan kai duk abin da ka faɗa shi yasa a wata qira'a la'allaka turba ay ka rabbu da sannu ubangijinka zai yarda ka da kai matuƙar kai wannan shi yasa aka ruwaito hadisi ingantacce manzala sallallahu alaihi wa sallam yace ya qulu Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace ya ahlal jannati ya ku yan aljanna fa yaquluna labbaika rabbana wa amsa amsawarka ya ubangijinka fa yaqulu hal raditum shin kun yarda da abinda na baku fa yaqulu rabbana wa ma lana la narda sai aljanna suke ya ubangiji ne gare mu da ba za mu yarda ba wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik ka ba mu abin baka ba wani a cikin halittunka ba fa yaqul sai Allah ya ce inni u'tikum afdala min zalik zan fiku ba ku abin da yafi wannan fifiku yafi wannan falala fa yaqulu wa ayyi shay'in afdalu min zalik sai yan aljanna su ce su yi mamaki daman menene yafi wannan daɗin da suka gani a aljanna da ni'imar shine suke ganin ba abin da za a ce har akwai abin da ya fita fa yaqul sai Allah ya ce uhillu alaikum ridwani yanzu yarda ta ta tabbata kan ku fala askhatu alaikum ba'dahu abada bayan nan ba zan taba fushi da ku ba har abada a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda Allah zai ce ya ahlal jannati inna lakum inda Allah mau'idan yuridu an yujizakumuhu ya ku yan aljanna Allah ya ce Allah yana da wani alƙawari da ya yi muku yanzu yana so ya cika muku alƙawarin. fa yaquluna wa ma huwa sai aljanna su wani irin alƙawari ne alam yubayyidu wujuhana shin bai sa fuskan mu ba ta zama fara tana haske tana kalkali da muka tashi daga kabari a ranar tashin alkiyama Yau tabyaddu wujuhun wa taswaddu bai mana haka ba wa yusqil mawazinana ko bai nauyana mizanin mu ba wa yuzahzihina anin nari bai kuɓutar da mu daga wuta ba wa yudkhilna aljanna bai shigar da mu aljanna ba ai alƙawarin da ya mana ya ƙare wannan alƙawarin duk an cika su kuma wani alƙawari ne fa yukshafu hijabu fa yanzuruna ilayhi sai Allah ya yi hijabun nan sai a ga Allah fa wallahi ma a aqahum khairan min an-nazari ilayhi sai manzo Allah ce wallahi ba a ba su wani alkhairi ba fiye da fice ganin Allah da za su yi subhanahu wa ta'ala wa hiya ziyada ita ce a surati yunus Allah yake cewa ladina amanu husna wa ziyada shine aziyada waɗanda suka yi kyautayi suka yi yarki na da husna suna da aljanna wa ziyada kuma suna da ƙari to wannan shine ziyadar su ga ubangiji maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki ya ni'imta mu da ganinsa ranar tashin alƙiyamu Allah ka shigar da mu aljanna maɗaukaciya Allah ka taimake mu da taimakonka akwai neman taimako da za a zagaya kafin mu amsa tambayoyi don haka masu ikon zagaya sai su zagaya Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh